Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo Kumasi. kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar juma'a 19 ga watan afrilu ibrahim ka almasi garba ne da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran Mula ya bincika abubuwa daban-daban har sha ɗaya wanda ake zargin cewa alamomi ne cewa shugaba Donald Trump ya yi karantse ga shari'a. Wasu rokoki da aka cilla sun faɗo a unguwannin da jama'a ke zaune a kudu maso gabashin Tripoli. hambararren shugaba umar albashir na ƙasar sudan da gwamnatinsa sun takaita amfani da kafafen sada zumunta lokacin da ake zanga zanga bijirewa gwamnatinsa to kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji fashin baki kan rahoton binciken zargin haɗin bakin trump da rasha a zaben amurka su fa yadda suke aiki eh ba su yadda da kowa ba a aikin su ba irin na mu bane ga za su je su ran kai dade to Allah ba mu izini mu ne ka kaza kaza su ba ka suke yi a dokance kowaye ma za su ne kasu To wai shin wace irin ciyawa aka gayyaci gwamnan jihar Bauchi ya zo nan Amurka a tattauna a kai? Ko wani irin ciyawa wanda yana iya tsira har a hamada. Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin lafiya uwar jiki na Hawa Umar. amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fata an wayi gari lafiya. Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ya bincika abubuwa daban-daban har sha ɗaya waɗanda ake zargin cewa alamomi ne cewa shugaba Donald Trump ya yi karantse ga shari'a a kokarin da yake na hana binciken da ake yi na koshin rasha ta yi katsalandan a zaben 2016 da trump ya lashe amma ya kasa tabbatar da niyyar shugaban don karya doka. rahoton mai shafuka 448 da aka fitar jiya alhamis ya nuna babu wata shaida cewa trump ko masu taimaka masa a yakin neman zaɓe sun haɗa kai tare da rasha don su yi katsalandan don taimaka ma kwamitin yakin neman zaben trump na shekara 2016 wajen galaba kan hillary clinton ta jam'iyyar democrat yayin da takardun binciken da yawa suka nuna alaƙa tsakanin mutanen da suke da alaƙa da gwamnati kwamitin rasha da kuma ɗaiɗaiku da suke cikin kwamitin yakin neman zaben trump shaidu ba su isa don kafa kwakwarar hujja kan zargin laifukan ba abinda mula ya rubuta kenan duk da haka rahoton ya nuna irin yadda ciki har zuka trump yayin ta ƙoƙarin kawo cikas ko na kasu ga binciken da ake kan zargin rasha ta yi katsalandan a harkokin yakin neman zaɓe. Wasu rokoki da aka cilla sun faɗo a unguwannin da jama'a ke zama a kudu maso yammacin babban birnin ƙasar Libya Tripoli a jiya Alhamis a ci gaba da da makonni biyu na yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da suke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya da kuma dakarun ƙungiyar kishin ƙasa libya lna da ke da asali a gabashin ƙasar har-haren da aka kai gundumar al sun faru ne kwana guda bayan da aka hallaka mutane bakwai lokacin da aka harba wani makamin roka a yankin da jama'a suke da yawa wanda kungiyar lna wadda kwamanda khalifa haftar yake jagoranta a ƙoƙarin kamawa wasu mazauna yankin sun ɗora alhakin hare-haren kan dakarun haftar zargin da lna ta musanta gwamnatin liba da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya wanda ta ɗora alhakin harba rokokin da aka yi ranar laraba a kan lna ta kuma ba da sammacin kamo haftar da kuma wasu manyan jami'an gabashin ƙasar hambararren shugaba Umar Albashir na ƙasar Sudan da gwamnatinsa sun takaita amfani da sanannun kafofin sada zumunta lokacin da ake zanga-zanga bijirewa gwamnatinsa, amma miliyoyin 'yan Sudan sun samu wasu hanyoyin kaucewa wannan hani suka kuma samu damar tara wasu mutane don yin zanga-zangar lumana. a daren ranar 8 ga watan Afrilu kwanaki uku kafin a yi wa Bashir juyin mulki wata 'yar asalin Sudan Sara El Hassan ta sa ido kan Facebook da Twitter tana bidiyon abin da yake faruwa kai tsaye daga Khartoum a kwamfutarta daga gidanta da ke garin Phoenix daga jihar Arizona a nan Amurka kuma labarin yana gudana a shafinta na Twitter. kafofin sada zumunta shine hanya mafi inganci a gare ta don haɗawa tare da bayyana abin da yake faruwa a can gida da sauri alhassan ta ce wannan shine ya ci gaba da haɗa mutanen sudan da suke cikin gida da kuma ƙasashen waje amma kuma ya, ya, ya kiyaye lafiyarsu da kuma samun labarai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc yayin da ake ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin turkiya da amurka kan siyan makami mai linzami daga rasha gwamnatin ankara tana duba kungiyar tsaro ta nato abinda take gani a matsayin kan karin matsaya akan takaddamar siyan makaman Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya yi gargaɗin wannan watan cewa makomar Turkiyya ƙungiyar tsaro ta NATO tana cikin hatsari idan gwamnatin Ankara ta yarda ta karbi S-400 makami mai linzami na Rasha abinda ya janyo mai da martani cikin fushi daga mai magana da yawun shugaban Turkiyya Ibrahim Kalin. gwamnatin washington ta yi ikirarin makamin mai linzami na s-400 wanda wa'adin da za a mika shi shine watan yuli yana barazana ga tsaron da tsarin sojojin kungiyar tsaro ta nato a turkiya musamman ma sabon jirgin yakin samfurin f-35 rasha tana ci gaba da kera s-400 don yin gogayya da fasahar f-35 ku yi abin da ya kamata ku kaɗa ƙuri'a amincewa saƙonnin da alamomi da aka kafa jikin gidaje a faɗin birnin alharira ke ɗauke da su kenan babu wani bayanannen adawa tallan da masu goyon bayan gwamnati da suke kira don a kwaskwarima ga kundin tsarin mulki da zai baiwa shugaban kasar egypt abdul fattah el sisi da zai ci gaba da zama a ofishinsa har zuwa shekarar 2030 labaran duniya kenan aka saurara. To kamar yadda aka ji jiya Alhamis Attorney General ɗin Amurka William ba ya saki rahoton binciken zargin haɗin bakin kwamitin yakin neman zaben Trump da ƙasar Rasha a zaben shugaban Amurka. To amma sai da aka tace rahoton kafin aka sake shi ga jama'a saboda a sa yi wasu bayanan sirri. Ganin yadda abin ya zo da takaddama a gabanin sakin rahoton da kuma gabanin nan. na tuntuɓi Dr. Muhammad Kabir Hassan wani masanin harkar makamashi da wutar lantarki a nan amurka wanda kuma ya lakanci harkokin siyasa da zamantakewar kasar inda na fara da tambayarsa halaccin kafa kwamitin binciken matun farko sai ya ce abin da ya faru shine lokacin kamfe na zaben shugaban kasa na 2016 na kasan nan ah, shugaban kasa trump ah, hukumar bincike ta fbi ita ne wanda take bincika komai a kasan nan ta lura da cewa akwai wayanda suke cikin kamfen dinsa kamar suna magana da 'yan rasha akwai bayanai da suka fito lokacin kamfen na wani doziye na wasu bayanai cewa ya je rasha ya yi wasu abubuwa duk sun fito to wannan ne ya sa daraktan fbi na lokacin james comey ya ce a sa ido ko akwai wani abu ne da ke faruwa ko 'yan rasha suna son su taimaka ma kamfen ɗinsa to su suka sa ido suka rubuta takarda ba haka kawai suke sa ido ba sai su rubuta takarda sun je kotu ta ba su dama to kotu ta ba su dama su sa ido ɗin akan initial abin da suka gani to akan wannan ne bayan shi trump ya zo kuma ya ci zaɓe a novemba aka naɗa shi shugaban ƙasa su daraktocin bincike da james comey na fbi mm. da na cia da counter intelligence da nsa suka je suka bashi bayanai akan harkokin bincike har da wannan cewa ana binciken kamfen ɗinsa akan wasu suna magana da 'yan rasha ɗaya daga ciki george papadopoulos wanda ya yi aiki a kamfen ɗinsa mm. to daga wannan ne to shi kuma trump sai ya nuna bai ji daɗi ba kullum yana cikin mita da kumfulin akan cewa eh, dama yan fbi wai ba sa son shi so suna so ne su masa zagon ƙasa wata rana da abin ya kai masa kawai yana tashi ya ce ya kori daraktan FBI din daga aiki. Hmm. Dokto kafin mai nisa baka ganin kamata i a ce an ankarar da shi kamar yadda eh, suke zargin cewa bisa tsari kamata yi a ce mai kai akwai fa wasu da ake ganin suna dasawa da 'yan rasha a mutum yaƙi neman zaɓenka kamata yi a ankarar da shi Trump din. A'a, ai abin suka ce ba wai suna bincikensa ba ne. Hmm. suna counter intelligence ake ce mishi. Hmm. aikin counter intelligence shine idan kuka ga wani adversary wani abokin gaba hmm. yana so ya kawo muku barna to yana cikin aikin su su sa ido hmm. ga waye zai magana ma da yake so ya yi kuma su wayannan fa yadda suke aiki eh ba su yadda da kowa ba ka gane a aikinsu don irin wannan ne ya sa lokacin ma shugaban ƙasa da ke kai ma ba lokacin wanda yake neman takara ba mm. nixon irin wannan binciken ne ya sa irin nado bayanan da suka yi ya sa har aka nemi a tsige shi dole ya sauka so su fa ba irin na mu na kasashe masu tasowa ba ne da za su je su ce kai daɗe da Allah ba mu izini mu ne ka kaza kaza su ba haka suke aiki akwai doka yadda ta ba su tsarin su yi aiki hmm. kotu suka je suka samu akwai kotu na musamman da take ba da izini da sun rubuta takarda sun kai gaban wannan alkalin alkalin ya ce eh, ya dace a yi counter intelligence hmm. a dokance to shikenan kowa ma za su leka shi hmm. to abin da ya faru kenan kotu suka je kotun leƙen asiri akwai kotu na musamman mm. ta ba su wannan daman shine suka tafi suka fara yin wannan to amma da yawo shugaban ƙasa dole ne su zo su masa bayani saboda wanzu kuma harkan sikuritin ƙasa duka mm. don har da wannan din don ya sani Mm. To, to Dokta abinda kuma bangaren Trump ɗin ke cewa kuma shine uh, daga cikin uh, abubuwan da aka kafa hujja da su har da wasu bayanan da uh, ah, bangaren uh, Clinton ko kwamitin yakin neman zaben Clinton ya biya kuɗi aka tattaro shi ma an yi amfani da shi eh, eh, wajen suna ganin yawa suna ganin me isa aka yi amfani da eh, bayanan da aka samu daga bangaren da ke gaba ko koke gogayya da bangaren Trump aka yi amfani da shi aka kafa hujja? abinda su suka ce mm. masu bincike, yadda bayanan suka iso su, har da wannan doziye din an ɗauka an kai ma babban Sanata Republican John McCain mai mm. rasuwa. Mm. Sannan kuma da suka sami labari. suka ce eh, ai sun faɗa ma sun yi acknowledging wannan bayanin a kotu. cewa bayanan ya fito daga some of the bayanai sun fito daga nun yan adawa ne mm. amma wannan ba zai hana su su bi su je su tabbatar da diddigin gaskiyar magana ba Dr. Hassan kenan ke fashin baki kan a rahoton mula. To za mu kawo muku ci gaban wannan hirar a shirmu na hantsi. Har yanzu muna nan Amurka inda gwamnan Bauchi eh, Muhammad Abdullahi Abubakar ya kawo wata ziyarar aiki. aliyu mustapha sokoto ya tambaye shi musabbabin wannan ziyarar sai ya ce to alhamdulillah na zo new york a dalilin gayyata ta musamman da wani sashe na majalisar ɗinkin duniya tare da haɗin kan ƙasar sin wato china suka yi min saboda in zo a tattauna a yi bita a kan wani shiri na musamman da wata jami'a a ƙasar sin da ake kira fujian eh, university of agriculture and forestry wato jami'ar aikin gona da inganta dazuzzuka da ke wata eh, jihar fujian da ke ƙasar sin ka hmm. shirya wato shi wannan shiri shiri ya ƙunshi wani kididdiga da wannan eh, jami'ar ta yi ta binciko wani irin ciyawa wanda yana iya tsira har a hamada. Eh, kana magana abin nan a china take amma kaka amurka me haɗin wancan abin na china da Amurka ne wato eh, abin ya fara karɓuwa ne a ƙasashen duniya musamman ƙasashen duniya masu tasowa ita ƙasar sin ta nemi taimako na majalisar ɗinkin duniya akan ta shigo cikin wannan shiri saboda shirin nan zai taimaka wa wani kuduri da ita shi majalisar ɗinkin duniya ta yi wanda ake a turanci ake kira sdgs hmm. wannan shiri na wannan na kirkiro ciyawa nan da aka zai inganta aikin gona zai inganta hana yaduwar hamada wurare da dama zai kuma taimaka wajen ba da tallafi wa mutanen da ba su da hannu da shuni a kasashen duniya masu tasowa. Ita wannan eh, ciyawar da ake ci ce ko ta dabbobi ce ko ta tsiro ce ko ta mece Ana amfani da ita ta hanyoyi da yawa. Na farko dai tana hana bunƙasowar hamada. Don ita ƙasar Sin ta yi amfani da wannan ciyawa a wuraren da da take da hamada yanzu ta mai da su koma wuraren noma kuma bayan haka ana amfani da ita wajen abincin dabbobi wanda ni sha'awar da wannan abu ya bani shine tun farin farko za mu iya amfani da wannan ciyawa a arewacin najeriya wajen hana uh, shigowar hamada bayan haka za mu yi amfani da wannan ciyawa wajen hana rikice-rikice da yake faruwa yanzu tsakanin makiyaya da manoma musamman a ƙasar Najeriya a yanzu. Gwamnan Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar kenan ke bayani kan wani shiri na amfani da wata ciyawa ta musamman wajen hana kwararowar hamada da wato samar da abincin dabbobi. Zari a ji karishin wannan shirin a shirma na hantsi. yanzu kan bari mu koma gefe guda hawa umar ta gabatar mana da shiri na gaba Lafiya uwar jiki masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan gabatar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar histoplasmosis. Histoplasmosis cuta ce da ke shafar huhu sakamakon shakar gurbatacciyar iska ko kura kuma kwayar cutar tana yaduwa ne daga kashin tsuntsaye da jemagu. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Isa Adamu Mavu, likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Ashafa. Kazalika kwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa. Likita barka da warhaka. Barka da warhaka. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar histoplasmosis histoplasmosis cuta ce da take aukuwa bayan mutum ya shaƙi ƙura ko wata gurɓatacciyar iska da wannan ƙura ko wannan iska take kunshe da wasu al'amura wanda sukan kawo matsala a jiki musamman ko da huhu na ɗan adam misali lallai histoplasmosis cuta ce wadda ake samunta a sakamakon shakan ƙura ko iska abin da ya shafi eh, wanda ya gurɓata da kwayar cuta wannan kwayan cutuka kuma kanana ne sannan kuma kwayar cuta ta funga ita take haddasa wannan cuta menene alamomin cutar dama histoplasmosis cuta ce da take haddasa matsaloli a cikin huhu sakamakon shan iska ko kura da aka yi wanda ta gurbata da wannan kwaya cuta ta fungai alamomin wannan cuta wani lokaci mukan gaya masu sauraro suna kama da mura misali da muka sani amma da ƙarshe mukan gano cewa mura bace alamomin sun hada da tari eh, sannan kuma yoyon hanci misali saboda wannan tari da ake ta yi da yawa yakan kai kuma daga ba a samu ciwo cikin kirji sosai alamomin ta na daga cikin tari mai tsanani kenan tari mai tsanani na ciki saboda wannan tari da ake ta yi da yawa tana da tsanani eh, tarin ta kan haddasa daga baya eh, ciwon cikin kirji saboda an yi ta yin tarin da yawa sosai to likita suwa suka fi barazanar kama wannan cutar a cikin al'umma um, wanda suka fi saurin kamuwa da wannan cuta a cikin al'umma al'umma ne yawanci masu ko ayyuka na gini misali ko ayyuka na rufe gida ko kamar abin da shafi jinke daki ko wasu sannan wasu masu aiki kamar ayyuka na hanya kamar yin kwalbati ko gada ko wani abu duk wani abin da shafi dai ta'ammali da abin da shafi kura ko ƙasa yana iya haddasa wannan musamman in dai wannan kurar ko ƙasan tana gurbace da irin wannan kwaya cuta to likita mai cutar yakan iya yada ta ga sauran al'umma lallai mai cutar yakan iya yada ta saboda duk lokacin lokacin da ya tari ya fudda tari a cikin mutane ko ya atishawa lallai wannan muna tunanin zai iya haddasa idan ya zamto ah, mashar iska tsakanin mutane ba ta da yawa mutane sun zauna inda iska ba ta shiga da fita sosai lallai da alaman idan ya tari wani na kusa da shi kusa kusa haka sosai zai iya akwai yanayin zai iya kamuwa da wannan cuta kwarai ta tari kawai ko atishawa ake iya kama wannan cutar misali ba iya kama ta ta mu'amala lallai ta mu'amala ba sosai ba abin da ya shafi mu'amala dai sai abin da ya shafi kaman ko mutum ya yi tarin bai wanke hannunsa ba ko kuma ya tarin bai amfani da abin da ya shafi ko a hankaci ko ma na ya toshe hanshinsa ko baki ba wato ba a son ne kawai ya yi tarin ko atishawan eh, ya zamto cewa ya fidda wannan kwaya cutar bayan yana tare da ita to lallai yana faruwa haka din bayan ya yi tari ko atishawa din kuma bai mashigar iska tsakanin mutane ba ta da yawa yana iya yada ta ga wasu lallai abin da ya shafi mu'amala kuma sai dai ya mu'amalanci kamar abin ko kamar kofi na shan ruwa ko wani abincin abinci sannan bayan wannan abun ba tsafta a ciki bi ma'ana bayan ya gama bai wanke hannunsa ba ko bai amfani da wani tsumma da ya toshe bakinsa ko hancinsa ba to lallai in aka samu amala da wannan abin da ya shafi abin da yake da su ba tare da ya wanke hannayensa ba eh, wani zai iya kamuwa in yana kusa da shi kwaye. menene illar histoplasmosis idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a lokacin da kuma ya dace ba histoplasmosis tana kawo illa a cikin jiki musamman idan yadda kika ce in ba a ɗauki mataki da farko ba zan so masu sauraro su san cewa abin da ya shafi cuta dai a jiki eh, lokacin da mutum ya gano yana da cuta to sai ya ruga zuwa asibiti mafi kusa wannan shine zai fi taimakawa masa a wannan lokaci saboda bai san ko zaman sa da yake a gida zuwa wasu lokuta ba tare da ya je asibiti ba ba taimakon kansa yake ba kuma daga baya ba a je ko ina ba sannan cutan kuma tana ci gaba da masa illa a jiki ɗaya daga cikin alamomi da ake gano cewa kamar a asibiti kenan saboda yawanci illolin zai kai ga sai an je asibiti daga baya menene illar ta kan kai ga mutuwa ko rasa rai kin san mun maganan cewa cuta ce da take haddasuwa ko take faruwa take shafan huhu misali bayan huhun ta ta samu matsala eh, an je asibiti za a je a wasu yan gwaje-gwaje idan ya zamto cewa huhun ta kama abun ya rikice sosai ya kai ga wasu yanayi haka misali to lalle yana iya shafar ɗaya daga ciki ko biyu daga cikin wannan huhun sannan kuma yawanci ayyuka da ya kamata a samu eh, yana gudanuwa lafiya a cikin huhu misali akan samu matsalan da hakan bai iya faruwa to sai a samu matsala na farko shine zai zai samu matsala wurin shan shakan numfashi daga iska daga waje misali yawanci eh, bugun kirjinsa misali yana bugun zuciya yana zamo da sauri-sauri shi karan kansa bayan shaki iskar daga waje kuma na jin matsaloli a ciki tunda muka shaki iskar daga waje cikin huhunmu take tafiya gaba daya ga kuma huhur ba lafiya saboda wannan matsala da aka samu to sai ya zamto cewa huhun yanayin a tafiyar da numfashi da take yi shi kuma yana jin zafi sosai a ciki tana lalata huhu da karshe sannan kuma ba dauki mataki da ya kamata ba da karshe lallai takan kai ga mutum ya rasa rayuwarsa kamar masu wa'annan ayyuka da ka kirga a baya ayyukan da ake ke mu'amala da kura misali masu gina titi ko kuma gini ko kuma ayyuka da makamantan haka akwai wata rigakafi da za su karba domin kare kansu daga kamuwa da cutar lallai ba wata rigakafi da ya kamata su karba da farko sai dai hanyar kariya misali duk lokacin da za su yi aiki a irin wayannan wurare muna ba su shawara cewa su dinga amfani da abubuwan kare jiki misali ah, wanda muke kiransu ah, personal protective equipments wato wato ka'idodi da ake bi wurin kiyaye jiki saboda kar a samu matsala daga waje daga ciki akwai abin da ya shafi ah, abin rufe hanci da baki to ya zamanto cewa nan da wannan shakan iska daga waje zai zamanto cewa kawai a waje yake saboda ya riga ya rufe hancinsa wannan ita ce ah, mataki na farko da ya kamata su dauka saboda mu yi maganan cewa ana samun ta ne kawai ta bangaren shakar ah, iska daga waje da ake yi sannan kuma da zo yi bayani ko na son ƙarin bayani har yanzu cewa kaji da muke kiwon su a gida da kuma tsuntsaye da sauransu asali asali wannan cutar daga wurin su yake saboda lokacin da suke mu'amala a ƙasa misali ko daga sama sukan iya ko bayan gida ko kashi misali ya sauka a cikin ƙasa ko ƙora to ya zama mutum ya zo yana aiki a cikin wannan ƙora ya samu matsala to lallai su ma masu aiki a gidan a gidaje kamar na kiwon kaji ko tsuntsaye su ma suna da rawa da ya kamata su taka wurin kariya misali ya zamto cewa hannayensu ko ma aiki suke karkashin wani ya tabbatar da cewa wannan wanda ya sa su aiki misali suke aiki karkashin sa ya samu su wannan kaya na kare kansu saboda kar su samu illar wannan kwayar cuta. To idan wannan kwayar cutar ta shiga jikin dan adam tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana? Eh da farko ba ta nuna alama da farko. Akwai abin da shafi garkuwan jiki eh, wanda kowace cuta da take shigowa daga waje sannan kuma akwai eh, muhimmanci eh, da ake sake samu daga jiki saboda garkuwan jikin mutum misali. Idan mutum yana da garkuwan jiki mai dan karfi sosai lalle yakan iya jimawa ma wasu sukan kai shekara ɗaya da wani abu ma ba ta don samu matsala ba. To amma karki manta tunda mun ce shakan kora ce ta kawo wannan halaba su daina aiki ba suna aiki kullum to lalle ana iya samu daga baya ayyukan da suke ta yi suna jimawa sun yi ta ayyuka da yawa tun lokacin da abun bai da matsala misali so suna kan aikin ba su daina ba to ana iya samu matsala saboda sun jima suna aikin tun ma ba matsala har aka zo aka sake samun matsala so alamomin su gaskiya daga farko wasu sukan iya ma boyuwa ba a ganin su sai daga baya mutum ya jima sai ga yana tari ko yana fidda wasu alamomi kamar abin da shafi mura amma kuma ba cutar mura ba ce ita cutar takan ɗauki lokaci a cikin ƙasa ba ta mutu ba? Mun yi magana ɗazu abin da ya shafi ƙwayan halittu na cututtuka. Wannan kwayan halittu na cututtuka ƙanana ne ba ma iya ganin su sannan ko a asibiti ma sai amfani da abin da ya shafi na'ura kafin a samu ganin su yadda ya kamata. To lalle tun da mun magana cewa kaji da tsuntsaye bayan suka yi bayan gida abin ya gurɓata da ƙasa lalle suna cikin ƙasa kuma suna na suna raye saboda in ba a raye suke ba ba za su kawo wannan matsala ba. To saboda haka suna raye zuwa wasu lokuta su ma ga wannan lokacin da suke raye idan mutum ya zamto a wannan wuri da suke din ko a wannan wuri da wannan matsala ta faru kuma mutum yana aiki kamar ayyuka da muke magana dazu to lallai zai iya kamuwa da wannan magana rayuwa lallai suna iya rayuwa a cikin kasa misali to likita yaya za mu kwatanta yawan mutanen da ke kamuwa da cutar musamman ma a nan Najeriya kamar nan kasar mu Najeriya dama yawanci wannan cutuka da muke bayani histoplasmosis na daga cikin cutuka da ake yawan samun su a kasashe masu tasowa wanda na san Najeriya muna ɗaya daga ciki kwanakin baya ba a jima ba kungiyar kiwon lafiya ta duniya wato World Health Organization ta fito da wani abin da shafi bayani akan wannan cewa lalle kasashe masu tasowa kamar Najeriya misali ana iya samun masu wayannan cutuka sama da miliyan ɗaya a shekara saboda kin san yawanci ayyuka da ake samu a kasashe masu tasowa na san akwai irin wannan ayyuka misali gine-gine gina aikin titi na da sauransu misali lalle yana iya faruwa a kasashe masu tasowa kamar Najeriya sai dai abin da suka yi bugana a wannan shafin su shine yakan zamanto cewa wasu da yawa ba a iya gano su kamar da muke magana su. To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Isa Mawo. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaishe ki yanzu kan ga Muhammad Baballe da labaran duniya amman fa a takaice. Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ya bincika abubuwa daban-daban har sha ɗaya waɗanda ake zargin cewa alamomi ne shugaba Donald Trump ya yi karantse ga shari'a. a ƙoƙarin da yake na hana binciken da ake yi na ko shin rasha ta yi katsalandan a zaben 2016 da trump ya lashe amma ya kasa tabbatar da niyyar shugaban don karya doka. Wasu rokoki da aka cilla sun faɗo a unguwannin da jama'a ke zama a kudu maso yammacin babban birnin ƙasar Libya Tripoli a jiya Alhamis a ci gaba da makonni biyu na yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da suke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma dakarun ƙungiyar kishin ƙasar Libya ILNA da ke da asali a gabashin ƙasar. To masu sauraron mu da wannan muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku muna ta iyalan Alhaji Usman Mahmud Abdullahi Galadiman Katagun da na Alhaji Muhammad Ino Bello Shattiman Bauchi da kuma na Alhaji Muhammad Abdullahi Mai Shanu ɗaurin auren 'ya'yansu da za a yi gobe Asabar da karfe 11 na safe. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi muhammad eh, hafiz eh, baballe da ya karanta mana labaran duniya da kuma cd da ya haɗa mana sautin da kuma yi